Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau uku ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Yusuf dauke da kanan labarai. ana samun ƙarin hauhawar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. Ƙasar Saliyo ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wajen yaƙi da annobar COVID-19. Ana kuma ci gaba da samun faɗuwa a kasuwannin hannayen jarin Asiya. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa matasa a jamhuriyar Nijar sun fara ayyukan wayar da kan jama'a akan yada labarun bogi dangane da cutar coronavirus. Sannan babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Janar Tukur Yusuf Burtai, ya kaddamar da wasu motocin yakin ƙirar gida guda bakwai. Daga bisani kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Annobar coronavirus na ƙara yaɗuwa a duk faɗin duniya, ta kuma shafi mutane sama da miliyan ɗaya. Amurka kaɗai na da mutane 245 da suka kamu da cutar, adadin da ya fi na kowace ƙasa a faɗin duniya. A yau juma ake sa ran fadar White House za ta ba da shawara mutane su fara amfani da takunkumin rufe fuska don daƙile yaɗuwarta a ƙasar. wanda a baya ta ce saka safar fuskar ba ta kare mutum daga kamuwa daga cutar. Tuni shugaban karamar hukumar New York Bill de Blasio ya ba da shawara mutane su dinga amfani da takunkumin rufe fuska ko kuma wani abu da zai rufe musu bakinsu da hanci. Amma kada mutane su yi amfani da abin rufe fuska wanda likitoci ke amfani da shi. Waɗannan a bari sai jami'an kiwon lafiya kaɗai su dinga amfani da su. Shi kuwa shugaban karamar hukumar Los Angeles, Eric Grasti, cewa ya yi jama'a su dinga rufe su da hancin su a duk lokacin da suke cikin taro. Dr. Anthony Fauci, kwararren likita a fannin cututtuka masu yaduwa mai baiwa shugaban kasar Amurka Donald Trump shawara, ya shaida wa gidan talabijin na CNN a daren jiya Alhamis. cewa bai san abin da ya sa wasu jihohin Amurka ba su kafa dokar hana zirga-zirga ba a daidai wannan lokaci da annobar ke ƙara yaduwa. Kasar Saliyo ce ƙasa a Afirka ta baya-bayan nan da ta ƙaddamar da yaƙi da annobar coronavirus bayan samun wasu mutum biyu da ba su da wata alaƙa da cutar bayan an gwada su aka tarar da suna ɗauke da ita a babban birnin ƙasar na Freetown. shugaban hukumar yaƙi da annobar ta ƙasar Brigadier Jali Conte mai murabus ya ce daga ranar Lahadi dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki na tsawon makonni uku. Conte ya ƙara da cewar an hana duk wani taron addini. Kana gwamnati ta hana shige da fice a ƙasar ta tashoshin ruwa da jiragen sama. Bugu da ƙari, Bankin Duniya ya ba da sanarwar cewar ƙasar Saliyo za ta samu kuɗi da suka kai dala miliyan bakwai da ɗigo biyar daga kuɗin tallafi da take ba wa ƙasashe masu tasowa domin yaƙi da annobar coronavirus. To madalla, a gaida Yusuf Aliyu Harandi. Kafin mu kama muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda za mu fara da rahoton da ke cewa wata ƙungiyar matasa a jamhuriyar Nijar sun fara ayyukan wayar da kan jama'a ta hanyar kafafen sada zumunta bayan la'akari da yadda wasu ke amfani da kafafen zamani don yada labaran bogi akan cutar COVID-19. Yayin da ma'aikatar tsaro ta ba da sanarwar gano mutane kusan 100 da suka harbi da wannan cutar. Daga Yamai, ga wakilin sashen Hausa, Sulaimu Muni Barma dauke da wannan rahoton. Kungiyar wacce ake kira Observatoire à ligne de lutte contre le coronavirus OLD na hangen ganar da matasa masu amfani da kafafen zamani hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta COVID-19 a matsayin wani bangare na dakile yaduwarta a sahun al'umma. kamar yadda shugabanta kabiru isa ya shaida mun ana ganin kuduri da ministar dan interior hiddu na cewa duk wani taro babu shi to sai mun ga gane cewa to lalle hakan na idan ana aiki da wannan alloba ya kamata a ce a gaba da tunda mahi yawan mutane kana ganin kullum suna bisa ga yanar gizo-gizo musamman matasa shine mun kai nazari mun ka yi kira ga matasa waɗanda walantar waɗanda kamata za su ba da yaƙi ga wannan abun mun ka samu musamman misalin mutum dubu ɗaya bisa ga duk faɗin Nijar waɗanda kowa yana da smartphone kuma kowa ya rashe yaƙi da waga alloba bisa ga garezo rezo sosiyo saboda haka mun ga kafa wannan kungiya kuma mun ga gaciya wannan hanya ta yada labari labari ingantacce kuma wanda hito da hannun hukuma da musamman eh, minista ta kiwon lahiya da labari wanda hito ga suna zamu ci gaba da yadawa bisa ga harkar wannan yaƙi da wannan cuta kuma da matakin nan da gwamnati ya ɗauka kwakwara zuwa ga yaƙi da wannan cuta suna musamman za mu rika yaɗawa bisa ga yanar gizo-gizo don mu samu ta mu gudunmawa bisa ga yaƙi ga wannan allobar. a ci gaban wannan fafutuka kungiyar ta OLC ta a aniyar yaƙi da masu yaɗa labarun karya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci da wasu ke amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa don haddasa rudani a kawunan jama'a game da cutar ta corona. Abin ba wasa ne ba, ba wargi ne ba, abin kuma ba na a yi yawo da hankali na saboda haka mun kai kira ga matasa musamman da a bisa ga waɗannan rezo su su daina karda labarin da ba cikakke ba ingantacce ba kuma su rika yada da abu na alheri saboda haka muke karawa wannan yada labaruka ingantacci bisa rezo sosai. kimanin biliyan 597 na sefa ne hukumomin Nijar ke fatan kashewa domin yaƙi da wannan annoba saboda haka kungiyar OLC ta kuduri aniyar tayar da 'yan kasa daga barci don ganin sun bayar da gudunmuwa a yakin da kasar ta kaddamar da cutar corona wace alƙaluma ma'aikatar kiwon lafiya ke nunin zuwa yammacin jiya alhamis mutane 98 ne suka harbu yayin da biyar daga cikinsu suka rasu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Gaban sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a yaushe kuke so, za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. A akasarin kasuwannin hannayen jarin kasashen asiya a yau juma'a sun rufe da 'yan karamar faduwa amma hannayen jarin kamfanin niki na japan ya cira da maki 225 masu saka hannayen jari na ci gaba da nuna damuwarsu akan wannan annobar ta coronavirus da ke yi ma tattalin arzikin duniya barazana kana da ɗari-ɗari a kan kalaman shugaban amurka donald trump wanda ya ce saudi arabia da rasha na iya rage yawan man da suke sarrafawa hakan na iya janyo tsaiko da kasuwar take fuskanta a kasuwar kasashen turai kuwa babbar kasuwar hada-hada ta london frankfurt da paris sun ɗan samu faɗuwa kaɗan biyu bayan ƙaruwar masu ɗauke da cutar coronavirus a faɗin duniya da suka zarce mutum miliyan ɗaya Amma a jiya Alhamis, kasuwa hannayen jarin Amurka ta tashi da 'yar ƙaramar riba bayan samun ƙari a kan gangar mai bayan mummunan koma baya da aka samu a fannin samu da ya shafi ƙarin yawan marasa ayyukan yi. Ƙungiyar tsaro ta ƙasashen Turai yau Juma'a ta yi kira da ɗau ƙwararan matakan tsaro a kan safaran mutane a daidai wannan lokaci da annobar coronavirus take tafarfasa a faɗin duniya. A wata sanarwa da ta fitar a Viana. Valianta Ricci wakiliya ta musamman mai yaƙi da safarar mutane tare da haɗin gwiwar shugabar hukumar Albaniya sun ce a daidai lokacin da duniya ke mai da hankali wajen yaƙi da wannan annobar To haka kuma ya kamata a duba masu ƙananan ƙarfi don kare su daga miyagun masu safarar mutane. mutane da ake safarar suna cikin haɗarin gaske yayin da masu safarar su ke gana musu azaba da ɗaukar sabbin matakan ci gaba da samun kuɗi yanzu da ake da ƙarancin kayan kiwon lafiya ana iya yaudarar mutanen da ba su da ƙarfi da cewar za a ba su magani a yi amfani da damar wajen safararsu. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Idan muka leƙa jihar kanan Najeriya, gwamnatin jihar ta bi sahun duniya wajen yaƙi da annobar cutar coronavirus inda ta sanya dokokin kariya kamar rufe makarantu ma'aikatan gwamnati da feshi a faɗin jihar domin tsabtace muhalli. Wakiliyar sashen Hausa a Kano, Baraka Bashir, ta aiko mana da rahoto. Gwamnatin Kano ta bi sahun duniya wajen yaƙi da annobar cutar corona. inda ta sanya dokoki da matakan kariya daga yaduwa daga wannan cuta. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje dai ya ba da umarnin rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati Gami da wuraren taro kamar na su bukukuwan biki, tashoshin motoci da ke zirga-zirga tsakanin Kano zuwa wasu jihohin. Sannan daga cikin matakan kariya ne ma ya sa ta ba da umarnin gudanar da feshi a fadin jihar duk a yunkurin tsaftace muhalli da kariya daga cutar corona. Kwamishinan yaɗa labarai Muhammad Garba ya bayyana dalilan da ya sa gwamnati gwamnati ta ɗauki irin wannan matakai musamman ma na gudanar da feshi. Dakila afkuwar wannan cuta da ta shigo duk duniya kuma kamar yadda na bayani mu a matsayin mu na ma'aikata yaɗa labarai a abin da ya kamata mu yi shine masu ruwa da tsaki wanda suke kwararru na lafiya da muhalli abin da muke yi shine mai kokari mu ba su goyon baya da haɗin kai domin a faɗakarwa al'umma halin da ake baya ga haka cikin matakan da gwamnatin Kano ta gindaya sun haɗar da hana zirga-zirga tsakanin jihohi don kariya daga yaduwar cutar jami'in kungiyar masu safara tsakanin jihohi wato NATO kuma jami'i mai ladabtarwa horarwa ga duk wanda suka karya doka musbahu Alingwali ya ce duk mambobinsu da suka kama ya karya doka zai fuskanci fushin kungiya ko a dakatar da shi ga baki daya mu abinda muka kafa doka a nan muka kama mamban mu za mu masa hukunci kuma tun da aka so wannan abin mu ba wani mamban mu ma wanda ya zo yi wani laifi a dangane da wannan abin da ko mota ma mu ba mu ajiye ba tunda gwamnati ta kafa doka dole mu bi Abin da mu muka yi kenan akan haka ne muka garzaya hukumar karota wanda yana ɗaya daga cikin kwamitocin tsaro dangane da cutar corona shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawan ta jihar kano baffa babba dan agundi ɗaya daga cikin kwamitin tsaro na iftila'in corona ya ce tuni gwamnatin kano ta hana zirga-zirgar ababen hawa daga wata jiha zuwa wata sai dai ta ba da umarnin damar shigo da magunguna abinci kayan masarufi sai kuma ga masu lalura ta rashin lafiya ko makamantansu haka kuma kuma idan an samu motoci domin ana samu da babura wanda suka karya ka'ida ta gwamnati na hana shigowa saboda gujewa yaduwar wannan cuta to motocin nan kwace su ake yi gaba daya wanda kuma shawara ta wadda na mika gwamnatin jihar kano shine motocin nan ya kamata gwamnati ta ba da dama a yi samfil na motocin da aka kama a kone su domin shine mutane za su san cewar ba abu ake da wasa ba ya ce kawo yanzu kwamitin tsaron ta kama motoci 32 waɗanda suka saba doka. kawo yanzu motoci nawa aka kama? zuwa yanzu mun kama motoci guda 32 wanda suka saba doka suke ɗebo kaya su kuma ɗauko fasinja akan kaya wasu kuma fasinjan ma kawai suke ɗaukowa to idan an kama irin wannan mai kaya za mu ce zo ya ɗebi kayansa domin shi mutum ne ya biya kuɗi a kawo masa kayansa ba da sanin sa ba ake zuwa a ɗebo fasinja kuma a kai to don mai masa adalci sai mu gaya masu ya ɗauki kayansa. Daga ƙarshe ya kara da cewa duk waɗannan matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka domin kare al'ummar ta ne daga yaduwar cutar corona. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria. A gaida baraka bashir da wannan rahoton. Har yanzu dai a Najeriya, jiya ne babban hafsan sojan ƙasar janar Tukur Yusuf Burutai ya kaddamar da wasu motocin yakin ƙirar gida guda bakwai da rundunar soja ta ƙera da za su yi amfani da su wajen ci gaba da yakan 'yan Boko Haram a ƙasar. Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. a jiya ne babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya kaddamar da wasu motocin yaƙi da aka kera a gida guda bakwai ga rundunar sojan najeriya da samun daman cigaba da fafatawa da suke yi da yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram an da kera waɗannan motocin ne a ƙarƙashin jagorancin tiyata komanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wato major general olusegun adeniyi da kuma ya bada umarnin hakan don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen siyo motocin da ake gudanar da yaƙi da su babban hausan lieutenant janar yusuf tukubura ta yi wanda kuma dan operation lafiya dole major general olusegun adena yi wakilta na cewa ya ce tun a watan august na dubu ashirin da goma sha tara theater command din ta soma bincike don bunƙasa al'amura kuma makasudin wannan shine don bunƙasa harkokin kimiyyar mu na ƙasa da kayayyakin yaƙi na jami'an su soja kuma yanzu hakan tiyatan ta samu nasarar maida wasu motocin yaƙi masu ke zuwa wasu motocin yaƙi na zamani da ta kera ita da kanta da kanta da kuma za mu dinga amfani da shi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musamman na ci gaba da kakaɗo geloyin 'ya'yan ƙungiyar boko haram. Theater has also undertaken the conversion of gun trucks and theater and tractors to armored gun trucks all terrain. I'm heartwarming to know that these materials for this platform were sourced from within the theater except for the bullet resistant glasses which were obtained Kaduna. Ina kuma mai matakar farin cikin shaida muku cewa dukkanin wannan kayayyakin da muka aiki da shi su a wannan tiyata muka same su na tsofaffin motocinmu da aka lalata da su muka yi amfani ban da gilashin da muka siyo waɗanda sashe ba iya ratsawa ka siyo daga kaduna bayan da ya kammala taron ne aka tambayi tiyata kuma da mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wato mai janar olusegun adeniyi ko nawa waɗannan motocin za su kama kan yadda aka kera a nan ga abin da ke cewa i will not say the total amount on camera but uh, i want to assure you what you have for you is almost is almost seven times cheaper than it is to come in from outside the country. Ba zan gaya muku abin da zai kama ba a gaban kafara, amma dai na san a iya sani na za a samu rangwamen kusan kashi bakwai cikin kuɗin da za a siyo daga waje. Birgida General B Alliance dai su suka kera waɗannan motoci da kuma jagoranci waɗannan injiniyoyi da suka fito daga bangarori daban-daban. Amma abin da ke cewa. The my resistance ambush protected vehicles before you was built in theater in line with the vision of the chief of army staff. Ya ce wannan motocin yaƙi da kuke gani yanzu haka a gaban ku motocin ne da bomba ba sa ratsa su ko kuma harin kwantan bauna an kera su ne a wannan tiyatan bisa tsarin babban hafsan sojan ƙasar kamar da kuka gansu a nan motocin ne masu inganci na gaske motocin ne da za su iya jurewa duk wani hari ga su nan guda bakwai dukkaninsu mu muka kera su a nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar Amurka da abokin aikinmu Mahmud Lalo yake shirya mana. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daga cikin ɗumbin matakan da hukumomin Amurka suka ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar coronavirus akwai rufe makarantu kama daga na firamare har zuwa kan jami'o'i inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo shin wace irin rawa 'yan afirka musamman ma 'yan najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta sannan yaya rayuwarsu take a wannan yanayi na kulle a gida yayin da hukumomi suka ba da umarnin kowa ya zauna a gidan domin rage yaɗuwar cutar wacce aka wa lakabi da covid-19 a hukumance shirin duniyar amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan najeriya da ke koyar da harshen hausa a wata jami'a da ke nan amurka sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba a idan yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you will start with your uh, presentation yeah uh, Shamsu. Uh, here is my song. I want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. Uh, Yeah, I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to. gaskiya <laughs> kalubale da zan ce ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za ta ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi a kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma duk tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. Malam Shamsuddini kenan dan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za ku ji matakan da yake ɗauka domin kare kansa daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shin kwanansa nawa a kulle a gida a lokacin da muka naɗi wannan shirin? Kuma me yake yi don ɗaukewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa? kaɗan daga cikin batutuwan da za mu taɓo kenan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a hiranmu da Shamsuddini. dan najeriya da ke koyar da harshen hausa a jami'ar georgia da ke nan amurka yanzu a madadin shi bakon namu da julie Leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyoyin Hausa matakin da wasu jihohi suka ɗauka a ƙasashenmu na Afirka na sanya dokar hana fita don kauce yaduwar cutar coronavirus ba tare da yi wa talakawa tanadin abin da za su ci ba wani abin takaici ne saboda idan cutar coronavirus ba ta kashe su ba to yunwa za ta kashe su Sako na gaba ya fito ne daga Hajiya Binta Umar Lida Doguwa Kano ta ce ina kira ga 'yan uwana matan jihar Kano don Allah su ci gaba da bin shawarwarin jami'an lafiya domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta coronavirus da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan cuta. Sako daga Ali Abdullahi Doron Baga cewa yake yi muna Allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai wani ƙauye da ke jihar Sokoto. sannan muna jinjina ga dakarun haɗin gwiwa masu yaƙi da boko haram bisa nasarar da suka yi ta kakkaɓe sansanonin 'yan ta'adda allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin shi ko saƙon na mayar umar makera ya ce salam ya hausa ya allah muna roƙonka don girman zafinka ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da take ci gaba da jefa rayuwar al'ummar duniya cikin mawuyacin hali amin sai sako daga shafa da murjau inda ya ce ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don halinmu ba ka kawo mana karshen wannan cuta ta coronavirus alfarman manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sakonmu na karshe ya fito ne daga mahmud salihu kauran namo da zamfara ya ce muna fatan tallafin da gwamnatin tarayyar najeriya ta fara bayarwa ga masu ɗan karamin karfi zai zagaya har zuwa sauran yankunan karkara kasancewar babu wani lungu da sako na ƙasar nan da tasirin annoba coronavirus bai isa ba domin sha'anin kasuwanci na fuskantar barazana sakamakon wannan annoba. Kafin mu karkara shirin namu ga Yusuf nan da takaitattun labarai. Annobar coronavirus na ƙara yaduwa a duk faɗin duniya ta kuma shafi mutane sama da miliyan ɗaya. Amurka dai na da mutum 245 da suka kamu da cutar adadin da ya fi kowace a faɗin duniya. Kasar Saliyo ce a Afirka ta baya-bayan nan da ta ƙaddamar da yaƙi da annobar coronavirus bayan samun wasu mutum biyu da ba su da wata alaƙa da cutar bayan an gwada su aka tarar da suna ɗauke da ita a babban birnin ƙasar da freetown a kasarin kasuwannin hannayen jarin ƙasashen asiya a yau juma'a sun rufe da 'yar ƙaramar faɗuwa amma hannayen jarin kamfanin niki na japan ya cira da maki 225 To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatarwa da Julie Lavis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.